بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستهينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شدة وتر رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da bakwai ga watan april shekara ta 2022 miladiya muna cikin tafsiri na alkur'ani mai girma suratul isra yau za mu tashi wa yas'alunaka anir ruh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا kafin mu fara ainihin tafsiri akwai ainihin bayanan da bayanan da muke cikin yinsa wanda yake da alaƙa da ainihin kurakuran da mu 'yan najeriya muke yi wanda ya kamata mu gyara idan har muna so mu samu nasara duniya da lahira akwai kuskure na bakwai shine ba mu ba addini ƙarfi kamar yadda muke baiwa siyasa da tattalin arziki karfi zaka da yawa daga cikin 'yan najeriya suna baiwa ainihin tattalin arziki da siyasa ƙarfi fiye da yadda suke ba addini ƙarfi kuma wannan za ka yi mamaki hatta mutanen da suke da awon su ahalin sunna ne sai ka ga idan an zo maganar addini sai ga wani lokaci ana kwakwakwakwa da shi in an zo maganar siyasa ko tattalin arziki sai ka ga ana ba shi muhimmanci zan ba da misali yadda za mu iya fahimta cikin sauƙi a nan najeriya idan muna son shugaba na siyasa sai wani mutum ya ɗanyi habaici a kan shi wani na iya tsaron shi ko wani na iya mare shi saboda mai saboda ka taɓa wani shugaban shi na siyasa za ga mutane suna fushi mai tsanani suna fushi da fushinsa suna yarda da yardan shi in dai misalin kaɗan yi izgili ga shugaban siyasansa to shi kuma zai nuna maka fushi mai tsanani sannan kuma idan ka taba sana'ar mutum zai nuna maka fushi mai tsanani to kaga 'yan najeriya sun san muhimmancin sana'a sun san muhimmancin kuɗi in ka taba musu kuɗi za su yi fushi in ka taba musu siyasa za su yi fushi har ma wani lokaci akan zubar da jini saboda siyasa amma a najeriya ne za ga wani mutum ya soki musulunci daga an yi shuru za ka gani a masallacin ahalus suna ba wani mutum zai zo ya soki hadisin manzan allah ingantacce a yi shuru ana yi ko ba a yi amma lokacin da ya soki siyasa a wannan mai sukan mai sukan hadisi yana cewa bola misali a lokacin da ya zo ya soki shugaban siyasa shin an watsa ya an ko ba bashi ba to me za mu akan wannan yana zagin sayar bukari ya ce sayar bukari a zuba kwandon shara sayar bukari bola ne amma babu wanda ya damu da shi tun daga ainihin masu da'awan manyan malamai tun daga cikin mutanen da ke cewa su ahalin sunna ne babu wanda ya damu da shi kai bil hasali ma yana da wani irin daraja na musamman a wajen su an gane ko shin me kake tunani da shugabansu na siyasa ya taba ni na san wani malami da ya dan taba mishi ainihin abin da yake so nan take ya fara raddi sai zama to ya masa raddi ne ba wai raddi akan addini ba ya masa raddi saboda an taba wani abu na siyasar da yake so an fahimci wannan ai to idan wannan ya zama to ta bangaren malamai ne ina kuma ta bangaren gama garin mutane da jahilai kuma yanzu idan ka ga dandazon mutane ana fira ka lura da kyau mafi yawan mutanen da suke fira ba a cika tattaunawa kan harkar addini ba mafi yawan tattaunawa tattaunawa ne kan harkar siyasa mafi yawan tattaunawa tattaunawa ne akan harkar yaya za a yi a samu abin duniya yanzu ba a cika zaunawa a tattauna akan yaya za a yi musulunci ya ci gaba ba in ka ga samari ɗari sun taru to sakun ne ka gani shin labarin addini suke yi ko kuma labarin siyasa idan ka da zan samari ka duba da kyau shin labari ake yi akan yadda za a samu kuɗi cewa yanzu an kawo wani tallafi da ake yi a banki sai ga an taru wani tallafi da ake yi a banki ana samun dubu ɗari biyar biyar kaza za ka samari an cika haka ne ko yanzu kuma kyakkyawan misali jiya an yi sallar ishari wallahi daidai lokacin da ake sallar isha'i daidai lokacin da ake kwallo shin samari sun je sun yi sallah ko sun tsaya sai da aka gama kwallon sa na yi sallah yadda ka san ana yin jihadi ba samari yadda ake yin jihadi billahi lazi samari wasu ma har ma samari ne na sunna saboda kallon kwallo ba a ji an yi sallar isha'i ba sai da aka idar da wannan kwallon sannan aka hada magariba da isha'i ma kila irin kamar ana yin jihadi din na salatul khawf to kaga wannan ya nuna mana lalacewa ya tabbata a gare mu in ya zamanto muna fifita mai addini muna fifita duniya akan addinin mu to idan muna fifita duniya akan addinin mu ba zai fayi mu roki Allah Allah ya amsa mana ba in muna fifita ainihin duniyar mu akan addinin mu Allah ta'ala zai jarabe mu da shugabanni irin mu an gane ko irin yanda shuwa irin yanda mu talakawa muke son duniya to malamai suna cewa kamata ku yi wallan alaikum irin yanda kuke haka ake nada muku shugabanni in ya zama to mu yan jari hujja ne sai Allah ya ba mu shugaban kasa ko gwamna wanda ya fi mu zama dan jari hujja ina fatan gane ya dura mana haraji da bala'i da tashin hankali an gane saboda mu din nan mun fito mun nuna wa Allah ba ruwanmu da addini abinda muka fi so shine kudi abinda muka fi so shine siyasa to sai Allah ta'ala sai ya jarabe mu da shugaba shi ma dan jari hujja ne shi ma babu wani alaka shi sai san addini abinda yake so kawai shine kudi an gane kuma kudin nan a ina zai tatso wannan kudin a wajen mu talakawa zai tilasta mana gashi muna jin yunwa muna ihu haka zai bace mana kudin kuma ba yanda muka iya saboda tabi'an mu ya nuna haka an gane wannan ko shine wani mawaki ke cewa yana siffanta ainihin mutane wanda suka fifita ainihin duniya akan lahira yake cewa fadinin fadinin bi duniyahu basirin naqidin mutagasilin fi dinihi mutafallidi haridin idza ma sima hasban jahuhu wa idza yusamu ilahu lam yahridi Ya ce faɗinin bi duniya mu. an gane ko shi mai fasira ne game da harkar duniya fasirin naƙidin mai fasira mai nadabi ya iya sanin wannan abu mai kyau ne ya san mara kyau ne ga harkar duniya in yana kasuwanci zai nuna ma original da jabu inda ya kan harkar kasuwancin zane zai nuna ma wannan original ne wannan jabu ne ne ma'ana naqid ina ce mutum naqid ne ya iya jinjinawa ya gano bambanci tsakanin zinari da tagulla bambanci tsakanin ainihin menene abu mai kyau da mara kyau yana ganewa ne ma'ana faɗinin bidun yahu basirin naƙidin muta gasilin fi dinihi muta bandi mutum ne mai basira game da duniya mai hankali mai wayo kan duniya basirin mai basira naƙidin mai jinjina sannan muta gasilin fi dinihi kuma ya na game da addininsa mutafalliji mai wawanci game da harkar addini shin wannan siffa bai dace da mugu idan wannan siffa bai dace da kai ba an zagi sahihul Buhari a Najeriya nan mutane ma suna kabbara mutumin da aka zagi Buhari aka ce sai hahu fitta gaba ɗaya an zuba a bola kuma kana zaune a wajen hankalinka kwance to wannan baka zamanto ainihin abinan ba abinan wawa ba rafkanan ne a cikin addini haribin izama yi makasfar jawo kuma za ga yana hankowa yana fushi idan aka yi wani alamun zubar da mutuncinsa da zaran ya ga za a zubar da mutunci za ga hankalin shi ya tashi wa'iza yi samu ilahu gulam ya haribi amma idan ana so a zubar da mutuncin ubangijinsa baya fushi yana fushi ne kawai kan kasuwancinsa yana fushi ne kawai kan siyasansa da kuma hanyar neman kuɗinsa amma idan aka taba addini sai ce to ai a ringa yin hakuri mana ai wannan fahimtar shi ne to shi ma wancan da ya zagi siyasar ka ba fahimtar shi bane me yasa kake adawa da shi an gano wannan ko sannan wani mawaki shi ma ya siffanta mana irin wayannan mutane yana cewa kal'iri laisa lahu bi shay'in himmatun illa iktidamul qabri hawla bizwati Ya ce irin wayannan mutane kamar jaki ne ba shi da wata himma game da wani abu shi jaki illa a ah, qasda qasbi sai dai tauna ainihin ciyayi haular bizuwadi a gefen turke a wajen turke a same ciyayi ya tauna ya ciye koshi wannan ne dabi'a irin na jaki ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum to kun gani ko sun san zahiri na rayuwar duniya amma dangane da lahira sun rafkana a kan shi to musan da wannan idan haka ne ɗabi'anmu to kada mu ji haushi idan Allah ya jarabe mu da shugabanni irinmu sai Allah ya jarabe mu da shugabanni su ma masu son siyasa fiye da addini ba abin zargi ba ne tunda mu ma haka muke in za mu zagi shugaban mu fara zagi kanmu tukuna an gane ko Allah ya jarabe mu da shugaba shi ma dan jari hujja kamar yadda na faɗa saboda mu ma yan jari hujja ne babban abin da ke damu mu shine duniya to sai Allah ya ba mu shugaba shi ma duniya yake so kuma akan mu zai tare an gane wannan ko to kaga wannan abu ne wanda ya kamata a ce yan uwa mun gyara shi dan uwa musulmi ya kamata a ce addinin musulunci ya fiye mai komai ya fiye mai duniya da abin da ke cikin sa yauwa ya kamata mu ɗauki rayuwar duniya wani gada ne zuwa ga lahira kada mu ɗauki abin da ya shafi siyasa ko tattalin arziki mu bashi wani muhimmanci fiye da yadda muke ba da muhimmanci ga addininmu addininmu shi ne gaba ɗaya rayuwarmu kamar yadda wani mawaki ke cewa wa iza dinu lam yakmul fala kanat dunya idan har addini bai cika ba kada Allah ya sa duniya ya tabbata in har addinin mu zai lalace to Allah ya wargaza duniyar gaba ɗayanta kaga wannan ya nuna ya san abin da yake yi ko kama mu ne fa yanzu a zagi addinin mu a zagi kaza namu a zagi kaza namu ba ma daukan mataki ba ma yin kushi da zaran an taba wani abu namu shikenan to ko mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan masu saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi taka tsantsan kada fitina ya same su ko kuma kada wani azaba mai radadi ya same su malamai sun ce shi ne mutumin da yake fifita ra'ayin wani malaminsa ko ra'ayin shehunsa ko ra'ayin imaminsa akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutumin da yake karyata hadisin manzo nan ana maganar masu cewa qur'ani zalla kenan a zagi sayyid bukhari a zagi muslim a zagi turmuzi a faɗa abin da aka ga ma. ko mutanen da suke da da'awan sunna amma suna wulakanta sai hawo sifta da sunan musulunci to kaga wannan annabi ya ce mu yi taka tsantsan kada fitina ya same mu ko kuma kada wani azaba mai radadi ya same mu amma shin wannan ya dame mu ya muke ji a cikin zuciyarmu in ana yin haka ana fa gudanar da irin wannan a cikin a gidan rediyo ana gudanar da shi a social media ko mutane suna sauraro sai su yi dariya sai malam wani ya ce amma da wannan malam wani zai tabo abin da ke musu abin nan abin da ke damun su da kaga fushin su Allah ta'ala shi kiyaye to sannan a yan Najeriya ba ma damuwa da wato ba ma bai wa dan mu uzuri dan uwanmu idan yayi kuskure kawai nan take muke saurin afka masa ba ma ba shi uzuri idan ya yi kuskure idan mutum ya yi kuskure maimakon mai masa nasiha sai kaga muna ta zaginsa muna aibanta shi muna wulakanta shi kai ka ce dama muna jira ne dama ya yi kuskure ba afka masa idan mutum ya yi kuskure duk mutuncinsa ba duk mutuncin mutum idan ya yi kuskure za ka ga mun taso mun wulakanta shi kamar idan yana tuki misali zan kawo misali kamar idan mutum yana tuki dan Najeriya kamar yana rike siyarin ne da hannun dama kuma hannun hagu na zaki da aibatawa yana tuki kai ma kana tuki sai ka yi kuskure kaɗan za ga ya ce ya zage ka haka dai ko ba haka ba dan najeriya ko wanda yake kan mashin ne ko na kan keke ne ko mai tafiya a ƙasa ne wallahi ya ƙware wajen zagi ko musamman wanda ake zagi babu kamar wanda yake tuka mota an gane idan kana tuka mota a matsayin ka na dan adam bahaushe ya ce mutum tara yake bai cika goma ba yuridu llahu li yukaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa dan adam an halice shi mai rauni ne insha Allah duk wanka wajen tuki wani lokaci sai ka kuskure to za ka kawo kana cikin tuki zai ga wajen wani ya ce wawa dabba jahili da gigi an gane ka duba kamar ka ba wani wani gashi ne kawai ya kira ka waruwa dabba ajili da kiki ta irin wannan ya za ka yi wala irin wannan abin ya faru gare ni cikin dare ina dan tuki na yi kwana allah bai sa na lura ba ko wani yana kallon magani dududu bai wuce wata biyu ba yana kallon magani kuma ina ma siyan magani a wajen shi wallahi na dan yi kwana kuma wallahi allah ya sa ba sauri yi ba shi kuma sai ya zo ya fuskanto inda ne to kafin juya sai ce wawa dabba saboda tana cikin mota abin ya bata min rai to wala kafin yi magana Allah ya sa a cikin unguwan akwai mutane wanda suka san daraja na wala sai ga samari sun fi goma suka ce kai ka ga kowa ya wannan ka da hankali ne wala sai ya firgita kwana kwanan nan wallahi ba zai ba kai wannan abu ya zo ya kira ni wawa ya kira ni kaza saboda kawai na yi wannan kuskuren me uku yace malam malam a rinda dan kiyayewa zan ce na gode Allah ya saka da alkhairi amma kafin ka akara zai ce kowa haka za ta yi ya faɗa ba jin nauyi an gane to irin wannan wata ran sai ka yi kuskure ka zagi babanta, ko ka yi kuskure ka zagi malaminka saboda irin wannan ya faru za mu je idi za mu je sultan bello wani ɗan hizba yana yin yana san tsaye da motoci mu ba mu san ana mu mun saba wucewa wajen ba mu san ana akwai wannan dokan ba kawai sai dan gizban yanzu yana ta fada da nan ne ba shi wannan Allah dan Allah ku rinka kulawa an akara maka da to dala bai haka kenan sun yi sanin ba zai mun fada ba kenan eh shi dan Allah ku rinka kulawa wannan aiki an ba ku amana ne to haka wannan ya kamata mu kula da shi ba mu san mutuncin dan adam ba wallahi idan mutum yana mota kai kana tsammani kamar da shedan ne da kafiri shi wanda yake ƙasa ya ɗauke ka shaidan ne kai kawai da zaran ka yi kuskure ko wanda zai zagi uwarka ya zagi ubanka ya ce maka wawa jahili to kuna ganin wannan zai kai mu zuwa ga cin nasara a rayuwa wallahi akwai matsala ya kamata mu zamanto masu yi mutane uzuri sun suka yi kuskure an gane dole ne mutum yana tuka mota kai ko yana tafiya a ƙasa kai wani lokaci ma haka kawai sai mutum ya kuskure idan mutum ya yi kuskure a ringa yawaita nasiha fiye da zage-zage zage-zagen nan baya haifar da ɗane iri. an gane wannan ko to wannan shi ne za ka ji saukan aradu kamar yadda za ka ji saukan aradu kamar su ce kai wawa ne kai dabba ne kai wani ma zai ce ɗan akuya jahili ai tukin ba dole ba ne in baka iya baka ajiye mota kawai don ka yi kuskure sau ɗaya zai ka ajiye mota an gano wannan to kaga irin wannan to idan kai kuskure ka zagi ubanka ya zaka yi ka zagi babanka sai kaga baba ne yanzu ya za a yi wasu haka ya kamata gaskiya kamar yadda manzan Allah ya cewa sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe to ya faɗi alkhairi ko ya yi shuru Allah yana cewa qulu lin nasi husnan ku gaya wa mutane magana mai kyau to Allah ta'ala shi taimake mu to muna cikin aya ta 85 kamar yadda muka faɗa shine inda Allah ta'ala ke cewa wa yas'alunaka anir ruh suna tambayan ka ya rasulullah dangane da ruhi menene ma'anar ruhi ne sai Allah ta'ala ya ce ga ya musu kulin ruhu min amri rabbi ka ce musu ruhi yana daga cikin umarnin ubangiji na yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba ku komai na ilimi ba sai dan kadan dangane da abin da ya shafi ruhi da sauran abubuwa gabaki daya Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi da Muslim da Tirmidhi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa baina ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ana nan ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji abdullahi dan mas'ud radiyallahu an ina tare da manzon Allah wato a cikin wani gona wa huwa muttaki'un ala asib alhali manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya dogara akan wani reshen dabino annabi ya dan jingira akan wani reshe ko kaban dabino haka sai ga yahudawa sun wuce suna wucewa sai wani sashi daga cikin yahudawa ya ce ga muhammadu can saluhu an ruh ku tambaye shi game da ruhi idan har annabi ne za mu gane menene ruhi a tambaye shi a gani in annabi ne zai ba mu amsa da ya dace da annabi sai wanda daga cikinsa ya ce ma rabuku eh? ma rabuku menene matsalanku ko ma rabakum menene bukatan ku yanzu wannan tambayar da kuke so ku yi wa Muhammadu game da ruhu menene amfani shi da Allah eh ma rabakum ilai sai wani yace la yastaqbilukum bi shay'in takrahunahu gaskiya ni ina bada shawara kan ku yadda ya fuskance ku da wani abu da kuke kyama ila ku yi masa tambaya a wajen bada amsa zai iya bada amsar da ba zai muku dadi ba da a kyale shi kawai sai suka ce kai saluhu ku tambaye shi ni dai shi kenan sai suka zo suka ce ya muhammad menene ruh ya gudawa ke tambayin shi menene ruh ka san su ba su yarda cewa shi manzan Allah ba ne. ba sai ya rasulullahi ba ce ya muhammad ka ba mu labari menene ruh a lokacin nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama baki ya shuru ya kame ya ce komai ba an gane ko ana jira manzan Allah ya bada amsa manzan Allah ya sun kuyar da kai bai yi magana ba an gane to sai abdullahi bin mas'ud ya ce fa'alimtu annahu yuha ilai sai na gane ta wannan shirin da ya yi din nan wato ana yi masa wahayi ne baya son ya faɗi wani abu na san ran shi ne shi annabi yana da wata sifa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha wani mawaki yana cewa nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarrafu afuwun anil jani wa qad yatawaqqafu shi annabi ne la yatawaqqafu bi ghairil wahyi la yatasarrafu bi ghairil wahyi shi manzo Allah nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu shi annabi wato baya tasarrufi ba tare da wahayi ba in kaga ya buɗe baki yayi magana to Allah ya sauka masa da wahayi ne sai ya yi magana kuma safuhun anil jani manzo Allah mai kau da kai ne ga ga in kai masa laifi yana yawan yin rangwame to ya kamata mu koyi da wannan sifa din wa qad yatawaqqafu manzo Allah yakan yi tawaqqufi har sai an samu nasi saboda haka sai na gane cewa ana yi masa wahayi ne fa qumtu maqami sai na tsaya inda nake ji Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu to a lokacin da wahayi ya sauka wahayi yana sauka sai manzan Allah sai ce wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayan ka game da ruhi ya rasulullah ka ce musu ruhi yana daga cikin umurnin ubangiji na ko yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a baku wani abu na ilimi ba game da ruhi a cikin ku babu wanda zai iya bayanin ruhi dalla dalla kawai ruhi ne a matsayinka na musulmi ka yadda akwai shi amma ya yake wane ne zai iya gaya mana yadda ruhi yake sai Allah ya ce wa ma turminan ilmi illa kalila ba a baku wani abu na ilimi ba sai kaɗan. an gano wannan ko a wannan ne lafazin imamul bukhari a cikin lafazin Muslim kuma sai manzan Allah ya yi shuru sallallahu alaihi wasallam an gane to malamai sun yi sabani game da ruhi din nan wanda ake tambaya game da shi shin menene ake nufi da wannan ruhi din wa yas'alunaka anil ruh menene ruhi malamai sun yi sabani akan shi akwai masu ganin cewa wa yas'alunaka anil ruh suna tambayar ka game da annabi Isa alaihi salam ai shine ruh la taglu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innamal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu an gane ko lalle annabi isa dan maryam manzon Allah ne kuma ne wanda ya jefa zuwa ga maryam kuma wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah kaga annabi isa ruhi ne daga Allah to suna tambayar ta game da al'amarin annabi isa ka ce musu al'amarin annabi isa yana daga cikin al'amarin ubangiji dan abu kaɗan muka sani iya abin da allah ya sanar da mu game da shi akwai masu ganin wannan fahimta ɗin an gane wannan ko to sannan akwai fahimta na biyu masu ganin cewa alkur'ani ana nufin wato a shi wannan ruhi ana nufin wato alkur'ani ne alkur'ani ake nufi ko wahayi an gane ko wa na ka'anin ruh suna tambayar ka game da wahayi ko suna tambaya ka game da alkur'ani kamar yadda Allah ke cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayin wani ruhi daga cikin umarninmu ha ma kunta tadri mal kitabu wal iman ya rasulullah kafin saukan maka da wannan ruhi din ya can baka san menene littafi ba baka san menene imani ba kafin a saukan manzon Allah da ruhi bai san menene littafi ba ko bai san menene ba imani ba walakin ja'alnahu nuran na hadibihi man nasha'u min ibadina sai dai mun sanya wannan wannan ruhi din ya zama haske da muke shiryar da wanda muke so daga cikin bayinmu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryar da mutane zuwa ga hanya mai kake kaga wannan aya Allah ya yi amfani da kalmar ruhi yana nufin alqur'ani wa kazalika auhayna ilayka ruhan ay auhayna ilayka qur'anan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman an gane wannan ko to kaga alqur'ani sai Allah ya kira shi ruhi saboda ƙarfin addinin mu gaba ɗaya yana cikin alkur'ani alkur'ani shi ne addininmu ga baki daya alkur'ani shi ne littafin aƙidanmu shi ne littafin ibadanmu shi ne littafin mu'amalanmu shi ne littafin tattalin arzikinmu kai rayuwarmu gaba ɗaya ɗungurungum yana cikin alkur'ani kul inna salati wa nufuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin an gane wannan ko kaga sai Allah ya kira alqur'ani ruhi dan ya nuna mana musuluncin mu gaba ɗaya ba zai yi ba alqur'ani eh? sai kuma Allah sai kuma wato daga cikin ma'anan shi ruhin kamar yadda wasu ke cewa ana amfani da kalmar ruhi ana nufin wahayi yunazzilul mala'ika bi ruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fa'budun yunazzilul mala'ika birru Allah yana sassaukar da mala'iku da ruhi mala'iku suna zuwa da ne ruhi mai kenan suna zuwa da wahayi Allah yana sassaukar da mala'iku mala'ikun nan suna zuwa tare da su da ruhi ruhin nan min amurki daga cikin umarnin Allah subhanahu wata'ala alamai ya sha ubi ibadi Allah yana saukar da wannan ruhi ta hanyar mala'iku ga wanda ya so daga cikin bayinsa an anziru cewa ku yi gargadi annahu la ilaha illa ana cewa lallai babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa abudun ku bauta mu kaga wannan yunzilul mala'ikatu bir ruhi ay bil wahyi yana saukar da mala'iku da wahayi wahayin nan min amrihi daga cikin umarninsa sannan a wata aya Allah ya ƙara fassara ainihin ruhi da wahayi Allah yana cewa rafi'u darajati zul arsh yulki ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi li yunzira yawm at-talat Allah ya ce rafi'u darajat Allah shine mai daga mutane da darajoji zul arsh ma'abuta al-ma'abucin al-arsh yulki ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah yana jefa ruhi daga cikin umarninsa ga wanda ya so ga bayinsa me ma'anar ruhi anan da Allah yake jefawa Allah yana jefa wahayi an gane aka ce idan lokacin da ake saukar da wahayi ne ruhi ana ma'anin wahayi idan kuma lokacin da wahayi ya riga ya gama sauka ne kamar halin da muke ciki yanzu ko halin da muke ciki yanzu wahayi ya gama sauka Allah yakan jefa ruhi ga wanda ya so daga cikin bayinsa me ma'anar ruhi anan nan wajen wani irin karfin imani da wani irin karfin fahimta wanda Allah ke cusawa ga wani bawan Allah an gane karfin zuciya ƙarfin imani ƙarfin fahimta da Allah ke cusawa ga wani malami don ya yi gargaɗi ga mutane su fahimci addini an gane Allah ta'ala in yana so ya aiwatar da wani malami yakan ba shi ƙarfin fahimta sannan kuma ya ba shi ƙarfin zuciya yadda ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah an gane ko saboda yana so ya amfani da shi ya jaddada addinin musulunci malamin kuma Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sa Rabbul ƙarƙashin wannan aya rafi'u da zul arsh ya ce ayan nan yana iya nufin wato mujaddidi wanda Allah ke aikowa a cikin dukkan shekara ɗari shekara ɗari in ya wuce Allah yana ƙara kawo wani malami wanda zai jaddada addinin musulunci an gano wannan ko ya dawo ya tunatar da mutane abin da suka manta shine ma'ana yulƙin ruha min amrihi ala may yasha'u ibadi Allah yana jefa wani irin ƙarfin fahimta da ƙarfin riskan gaskiya da kuma rashin tsoro ga wanda ya so ga bayansa domin ya yi musu gargadi ya musu gargadin yau matala ranar haduwa an gane wannan ko akwai masu wannan fahimta cewa a ru ana nufin wahayi ko kuma wani karfin fahimta da Allah ke ba mutum sannan kuma akwai masu ganin a shi shine mala'ika jibril shine ruh kamar yadda Allah ke cewa wa za badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qalu inna ma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce idan muka canza wata aya a madadin wata aya an shafe wannan aya an kawo wata aya ma sabmin ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha an gane ko to idan muka musanya wata aya muka shafe wannan aya aka kawo wata wallahu a'lamu bima yunzilu Allah shi yafi kowa sanin abin da yake saukarwa qalu sai su ce inna ma anta mubtar kai muhammad kai mai kirkirar ƙarya ne wa iyaz billah sai Allah ya ce bal aktsaruhum la ya'lamun a mafi yawan su ba su da ilimi ne suke faɗin wannan magana an gano wannan ko sai Allah ta'ala yake cewa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita allazina amanu wa huda wa bushra lil muslimin Allah ya ce ka ga ya musu ya rasulullah nazala ruhul qudus min rabbika ruhi mai tsarki shi ya saukar da alqur'ani daga ubangijinka nan wane ne ruhi mai tsarki ana nufin mala'ika jibril ruhi mai tsarki shi ya saukar da alqur'ani daga ubangijinka li yusabbita allazina amanu dan ya tabbatar da wanda suka yi imani akan imanin su an gane ko idan mutum ya karanci alqur'ani da kyau yayi aiki da shi zai zama to ya tabbata ya samu sabati a cikin addini ta inda ba zai girgiza ba a wajen aqidansa ba zai girgiza ba a wajen fahimtar ibada komai na addini zai zama yana da fahimta na yaqini an gane wannan ko li yusabbita allazina amanu wa hudaw wa bushra wa bushra lil muslimin kuma shari'a kuma albishir ga musulmi sannan a wata aya Allah ya ƙara tabbatar mana cewa kalmar ruh ana nufin mala'ika jibril qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabi mubin kul nazala bihi ruhul ka ce musu ruhi amintacce shi ya saukar da alqur'ani idan ya karbo alqur'ani daga wajen Allah cikin aminci zai kai wannan alqur'ani zuwa ga wajen manzon Allah ba tare da an canza ko harafi daya ba an gane wannan ko ruhi mai tsarki shi ya saukar da qur'ani ala qalbika ga zuciyarka ya rasulullah litakuna min almunzirin dan ka kasance daga cikin masu gargadi kuma za ka yi gargadin nan da ne bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake ne, to kaga nan wajen ruhi anan ne mala'ika jibril sannan kuma wasu malamai sun ce ruhi yakan yi nufin akwai wani mala'ika wanda Allah kadai ya san shi ana kiran shi ruh an gane akwai masu wannan fahimta shine inda Allah ke cewa tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha kace wannan ruhi wani mala'ika ne na musamman an gane wasu ce a ruhin nan ana nufin mala'ika jibril sai zama to zikirul khas ba'ad al'am ka aziman li khas to sannan kuma akwai masu ganin ruhi din nan wani irin karfin imani ne karfin imani shine da Allah ke cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikwanahum aw ashiratahu ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min ko Allah ya ce ba za ka samu wasu mutane ba wanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe yuwa juna man hada Allah wa rasula suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzo ba zai yi ba in dai har mutum baya san Allah da manzo to su ma ba sa san shi shine abin da na faɗa ɗazun to ya kamata mu 'yan Najeriya duk mai san addini muna san shi mai kin addini ko mai fada da addini ba ma san shi an gane wannan ba za ka taba samun mutanen da suke da'awar sun yi imani da Allah da rana ta karshe ba suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzansa walau kanu aba'u kai koda sun kasance iyayensu ne ma koda mahaifinka ne ya saba ma Allah da manzo ka so shi aw abna abu kai koda ƴaƴansu ne suka saba ma Allah da manzo aw ikwana aw aw ikwanahum ko kuma ɗan uwansu aw ashiratan ko danginsu wato duk alaƙar da ke tsakaninka da mutum in ya saba ma Allah da manzansa to a zuciyarka ta sanya kiyayya a gare shi sai Allah ya ce ulaika masu irin wannan sifa din wanda suke kin duk wanda ya saba ma Allah da manzo su so kuma duk wanda ya so Allah da manzansa su ne wanda kataba fi qulubihim al-iman Allah ya rubuta wani imani na musamman a cikin zuciyarsu sai ce wa ayyadahum bi ruhin min sai Allah ya karfafa su da me da wani ruhi na musamman me ruhi anan malaika jibril ya karfafa su da wani malaika jibril akwai masu ganin haka ko ya karfafa su da alqur'ani ko ya karfafa su da wahayi ko ya karfafa su da wani irin karfin imani an gane to suka ce abin da ake nufi Allah ya karfafa su da wani irin imani na musamman imanin da baya girgiza imanin da suke fifita suna fifita siyasansu suna fifita neman kudinsu suna fifita ainihin iyayensu suna fifita ainihin suna fifita addinin abinda nake nufi suna fifita addinin akan siyasansu suna fifita addini akan neman kudinsu tattalin arzikinsu suna fifita hadisi akan abin nan addini akan danginsu suna fifita addini akan komai suna fifita addini akan ainihin kasansu ya zama to musulunci ya fi daraja fiye da kasanka musulunci ya fi daraja fiye da fatanka an gane ko ka da goyon bayan ainihin kabilanka fiye da addininka to ya nuna har yanzu ba ka bai musulunci ba an gane ya zama to kai aiki da ayan nan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi ne attaku lalle mafi girman ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah ba mafi girman ku shine dan kabila kaza ko dan kasa kaza ko dan siyasa kaza ko mai kudi kaza ba wanda yafi kowa tsoron Allah shi ake fifitawa a kowane bangare an gane wannan ko to sannan ana fassara karman ruhi ana nufin rai rai an gane akwai hadisin nan da muka saba karantawa a cikin arba'u na ko hadisin abdullahi bin mas'ud inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari wa huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya abin gaskatawa annabi ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfa lalle dayan ku ana tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana dugon mani sun mai kuna alaƙa mithla zalik sannan ya zama to gudan jini misalin kwana 40 kwana nawa kenan tamanin sun mai kulu ga misalin zali sannan ya zama tsokan nama misalin kwana arba'in kwana nau kenan kwana dari da ashirin kaga yanzu ya zama wata nau kenan kwana dari da ashirin wata hudu ko idan mutum ya kai wata hudu an busa mai rai kenan wato halitta ta cika wata hudu an gani abin nan kwana arba'in mutum yana digon mani da zarar mutum ya saki iyali kwana arba'in wannan digon mani yana cikin ciki bai canza ba sannan kwana arba'in zai mutu ya zama gudan jini sai wannan digon mani ya rikide ya koma gudan jini sai kuma kwana arba'in wannan gudan jinin ya rikide ya koma tsokan nama in an ce muzga. tsokan nama wanda baki ke iya taunawa duk tsokan nama wanda ya wuce baki ba a kira shi muzuga an gane kaga sannan kuma sai wannan tsokan nama ya rikide ya zama cikakken halitta idan ya zama cikakken halitta summa yursalu ilayhi al-malak sannan sai a aiko masa da mala'ika fa yanfuku fi ruhu sai ya busa mishi rai wata hudu shine hikimar da aka ce mace in za ka yi ta kaba ta yi wata hudu da kwana goma idan an busa mai rai a dan fara kwana goma kin zaka ji ya fara dan motsawa wani baya motsawa da wuri ko da an busa masa rai an gane wannan ko to anan wajen kaga bayan ku fi biyu ruh ya busa mishi rai to anan wajen kaga busa kaga rai an fassara shi da ruhu to shi yasa malamai suka tattauna to me ake nufi da wannan to malamai sun tattauna da dama dangane da haka akwai masu ganin cewa ruhi din nan shine rai ma'ana wa naka anir ruh suna tambayan ka game da rai wanda yake cikin dan adam rai wanda yake jikin dan adam kuma rayuwa na gudana da shi in babu shi dan adam ya mutu wai menene shi ne yaya za mu yi waye zai iya siffanta mana yadda ruhi yake ne, annabi ya yi shuru, zai Allah ce ka ce musu babu wani dan adam ko wani mala'ika wanda zai iya siffanta maka ruhu shi al'abin da ya shafi ruhi abu ne na gaibi babu wanda ya san yadda yake sai Allah an gane mala'iku ba sani ba ballantana annabawa ballantana kaza ballantana kaza kaga wannan ya nuna ruhi yana daga cikin gaibi kamar yadda muke cewa babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah kun la ya alamu man fi samawati wal ardi al gaiba illa Allah saboda haka wannan ruhi Allah ta alaka kadai ya san shi wa ma utitu min al ilmi illa qalila ba a ba ku komai na ilimi ba sai kadan sannan akwai wasu malamai masu ganin cewa wai an saukar da yawa abin da yake raji Allahu a'lam shine an yi tambaya ne game da rai shine aka tambaya shine wannan wanda muka yi magana suna so a gaya musu wannan rai da ke cikin dan adam annabi ya musu bayanin siffan shi da kuma irin yadda yake gudana a jikin mutum sai Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya Allah kada ya sani ba wanda zai iya ma bayani shi hmm? to wannan shine abin da aka yi bayani Allahu a'lam an gane wannan ko yau wato amma dangane da abin da ya shafi sauran mala'ika jibril da sauransu kaga an san akwai mala'ika amma shi ma ya yake Allahu a'lam to wannan cewa da aka yi din nan wa ma utitu min al-ilmi illa tariqa qalila din nan an yi sabani da wa ake magana su wane ne aka ce ba a basu wani abu na sani ba sai kadan wasu ce masu tambayan annaba ake nufi yahudawan wannan? su ma ba a basu wani abu na ilimi ba sai kadan wasu ce abin da ake nufi yahudawa ga baki ɗayansu an gane to akan wannan shine karatun qira'a na Abdullahi bin Mas'ud wa ma utu min al illa qalila kuma Abdullahi bin Mas'ud ya ruwaito wannan qira'a daga Annabi wasu ce kai abin da ake nufi al'alam kullu ana nufin duniya ne gaba daya mutanen duniya gaba daya ba a ba wani abu na ilimi ba sai kadan wannan shine sahihi dan su Yahudawa lokacin da aka saukar da wannan aya ce ya za a yi a kalli irin mu Yahudawa a ce wai Allah bai ba mu ilimi ba sai kaɗan. ai duk wanda Allah ya bashi a taura ya bashi ilimi gaba daya shine sai annabi ya ce sai Allah ya ce ka gaya musu dan abin da aka gaya musu dan kadan ne a cikin at-taura akwai abubuwan da suka rasa da yawa an gane wala in shi ina wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la ثم لا تجد لك به علينا وكيلا wala in shi ina yawa duk da cewa shi wannan ayan wasu malamai suna ganin cewa wannan ayan madaniya ce cewa tunda an ce yahudawa su kai tambaya wasu muna ganin ayan makiya ce wai kafiran makare suka nemi yahudawa su tambayi manzan Allah to shi ne da suka tambayi manzan Allah sai aka saukar da ayan a maka to shi yasa malamai suka yi sabani shi wannan aya makiya ce ko madaniya amma dai abin da ya tabbata ne, malamai suka ce ana iya samun aya guda daya ta sauka a maka ta sauka a madina ila tana daga cikin ayoyi wanda saukar da ita ya maimaitu ne Allah ke cewa a nan wajen wala in ina wallahi da mun so ya rasulallah la nazhaban nabil ladhi awhayna ilayka wallahi da mun tafiyar da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka alqur'ani da muka saukar in mun so bayan ka haddace shi gaba ɗaya wata ran zaka neme shi ka rasa in ji Allah summa la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka samu wani mai kariya wani mai taimako wanda zai iya taimakawa ya dawo maka da wannan sura din ba an gane ko ku duba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a duniya gaba ɗaya ba a taɓa halitta mai daraja irin shi ba amma Allah ke gaya masa yana tauna tsakuwa ya ba a ya tsoro cewa da mun so da abinda muka yi maka wahayin nan wallahi sai mu tafiyar da shi a kwakwalwanka ka zo kana cikin karatu wata ranka neme shi ka rasa gaba ɗaya ba ko ɗaya sannan kuma sun balata jidu laka a alaina wakila sannan ba za ka samu wani mai kariya ko wani mai taimako a kan mu ba misali an gane wannan ko to sai ce illa mai إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا يسير رحمة أبنجدنك كوي رحمة أبنجدنك يسنيا الله بزي تبع ainihin ɗauke ƙur'ani daga ƙwaƙwalwanka ba ya rasulallah inna fadlahu kana alayka kabira lallai falalan Allah ya rasulallah a gare ka irin kasan da Allah ya mafa mai girma ne ba ba a taba samun mutumin da ya samu gata irin naka ba a duniya gaba daya an gane ku? Allah ya maka gata da annabta Allah ya maka gata da ainihin shugabanci na duk duniya gaba daya Allah ya maka gata da abubuwa wanda bai mu mutane da yawa ba an gane wannan ku? Allah ta'ala yana cewa a cikin Alƙur'ani, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka maface don ka zama to rahama ga mutanen duniya gaba ɗaya ga duk duniya ga dukkan talikai wa ma arsalnaka illa ka fatan linnasi bashira wa nazira ba mu aiko ka maface ga dukkan mutane ka zama to mai albishir ko mai gargadi kaga daga cikin gatan da Allah ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko sauran annabawa ga wasu bangaren wurare amma shi manzon Allah manzo ne na duk duniya ki daya an gano wannan ko kaga ɗaya kenan sannan kuma Allah ta'ala ya sanya manzan Allah shine shugaban mutanen farko da na ƙarshe annabi yana cewa ana sayyidul awwalina wal akhirina wala fakhar ni ne shugaban mutanen farko da na ƙarshe wannan ba alfahari ba na faɗa ne ta haddusan bi ni'matillah saboda in bada labarin ni'iman da Allah ya bani sannan Allah ya ba manzon Allah ash-shafa'atul uzma wanda duk sauran manzanni gaba ɗaya kowanne yana janyewa ba wanda zai iya sannan Allah ya ba manzan Allah maqamul mahmud ko kuma al'umman annabi su ne farko wanda za su fara shiga aljanna a cikin dukkan al'ummomi gaba ɗaya sai al'umman manzan Allah sun fara shiga sannan sauran mutane su shiga aljanna to manzan Allah yana da wasu irin gata wanda duk duniya babu wanda aka ba wannan gata din shine Allah yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wata sura can suratul duha ai Allah yana nuna ma annabi lokacin da hankalin shi ya tashi kafirai sun sa shi a gaba suna ta sukan shi suna bata shi suna wulakanta shi har ya zama to manzon Allah ya fara jin wani abu a cikin zuciyarsa shine Allah ta'ala ke cewa wadduha wal layli idza saja ma wadda aka rubuka wa ma wadda aka rubuka wa maqalat Allah ya ce na ranke da hanci da kuma dare idan ya lullube da duhu cewa ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba kuma bai kyamace ka ba duk wannan abu da kan kafirai suna ma Allah yana kyale su akwai hikima an gane wannan ko suna kiran ka mahaukaci suna kiran ka mai sihiri suna wulakanta ka wannan ba kai kadai ake wulakanta ba kafirai har ma Allah suna wulakanta kuma ya kyale su ila innal ilaha zuwa ladin ila innar rasula karkahana ma najallahu war rasulu ma'a min lisanil wara fa kaifa ana an ce Allah yana da da an ce manzon Allah yayi bokanci da Allah da manzo ba su tsira daga harshen talikai ba wane ne kuma ni balle kuma ni saboda in ya zamanto ana zagin Allah yanzu a duniya yanzu kullum sai an zagi Allah to in ya zamanto Allah yayi hakuri ana zagin shi to kai ma me ya kamata kai yo ya rasulullah kai hakuri na san ana cutar da kai walal akhiratu khairul laka min al-ula lahira ya fi alkhairi gare ka game da duniya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijin ka zai baka wani irin gata har sai ka ce ka yarda Allah zai yi ta baka yayi ta baka abu a cikin aljanna sai ka ce ya Allah ya isa haka dan adam ana iya bashi abu sai ya isa to gobe kiyama za a yi ta ba manzon Allah har sai ya ce ya isa sallallahu alaihi wasallam ka san ku abin ya kai inda ya kai alam ya gidika yatiman fa'awa daga cikin daga cikin niman shin Allah bai same ka maraya ba Allah ya tattaro ka yama wani irin gata ko raka zuwa fahada ya same ka baka da shari'a baka da littafi baka da wahayi ya shirye da kai zuwa ga littafi da wahayi ko raka a'ira ya same ka kana cikin talauci fa agna ya wadatar da kai Allah yana ta gaya masa irin ni'imomin da ya masa an gane sannan bayan ya masa wannan kuma ya zo ya masa ni'ima na annabta ni'ima na shugabanci ni'ima na kaza ni'ima na kaza sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko shine Allah yake cewa inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalan Allah ya kasance a gare ka mai girma ne to a an ce abin da ake nufi illa an yarhamaka rabbuka fala yazhab bihi fala yazhabu bihi sai dai idan ubangijinka ya maka rahama ya zamanto bai tafi da shi ba an gane lalle falalan Allah a gare ka yana da girma dan ya sanya ka shugaban dan adam ya sanya ka ya baka muqamin mahmud ya baka za baka za Abdullahi bin Mas'ud na cewa farkon abin da za a rasa daga addinin ku shine amana farkon abin da za a rasa a dauke daga cikin addinin mu gaba ɗaya shine amana za ga mutum musulmi ne kana ganin mutumin kirki kuna mu'amala da shi ba shi da amana an gano wannan ko shi lokacin ya zo ko ya kusan zuwa <laughs> an ce farko za ga mutum komai karatun qur'ani ya iya yana sallah yana azumi yana kaza amma ba shi da amana kana da kuɗi amma ka rasa da wa za ku yi mu'amala to wannan shine farkon abin da za a ɗauke cikin al'umma kuma ƙarshen abin da za a ɗauke cikin al'umma shine sallah an gane karshen zamani za a nemi sallah a rasa an gane wannan ko to wannan kenan to sannan abdullahi bin mas'ud yana cewa abin nan tan walau shi ina da wala in shi ina da na zahaban na bin da zai auha ina ilai abubakar bin abi shaiba ya fitar da ma'anan wannan yana cewa akbara na abul ahwas an abdullahi bin rufai an shaddad bin ma'akil ala yace abdullahi bin mas'ud ya ce inna hadha alquran allazi baina azhurikum yushiku an yunza minkum lalle wannan qur'ani da ke gaba gare ku an kusa a cire shi daga gare ku nan gaba in karshen zamani ya zo ka kusa mutum yana cikin tilawa sai ya nemi qur'ani a kwakwalwar shi babu qur'ani ya gudu an gane in kuma kana tilawa ne ka rike rubutun gaba ɗaya zaka nema ka rasa an gane ko ala yace wa kaifa yunzaku minna wa qad azbatahu Allah bi qulubina yaya za a yi aka tambayi Abdullahi bin Mas'ud yaya za a yi a cire Qur'ani daga mu alhali Allah ya riga ya tabbatar da shi a cikin mu wa sabbatnahu fi masayidina ko mun tabbatar da shi a cikin littattafanmu mun rubuta shi ga Qur'anai nan alai sai ce yusra alayhi fi lailatin wahida za a zare Qur'ani a cikin dare daya muna cikin karatu ko sai muke ga kanshi ba komai rubutun babu fa yunza ma fil qulub wa yuzhabu ma fil masahib sai a zare abin da ke cikin ha sannan kuma a tafiyar da abin da ke cikin qur'anai sai mutane su waye gari wa yuzbiu nas bil fuqara sai mutane su waye gari mabukata ga qur'ani babu qur'ani sannan sai abdullahi bin mas'ud sai karanta wannan aya wala in shi shi'ina la nazhabanna bil ladhi awhayna ilayk wannan kuma imam al-qurtubi yace wannan isnadin shi sahih an gane ko kenan ibn mas'ud shi kaman a fahimtar sa wannan aya an saukar da ita ne cewa karshen zamani za a cire alqur'ani daga kwakwalan mutane sannan kuma karshen zamani za mu nemi alqur'ani mu rasa an gane wannan ko sannan an karbo irin wannan daga abdullahi dan mas'ud cewa la taqumu sa'a hatta yarji alkur'an min haisu nazala wato kiyama ba zai tsayu ba har sai qur'ani ya koma daga inda ya sauka qur'ani daga ina ya sauka daga Allah to zai koma wajen Allah gobe kiyama lahu da wiyun ka da wiyun nahal yana irin sauti kamar sautin zuma irin sautin kudan zuma din nan sai Allah ya ce ma balu me ya same ka sai ya rabbi minka kharashtu wa ilayka a'ud ya ubangiji daga gare ka na fita kuma zuwa gare ka zan koma utla fala yu'malu bi ana karanta ni ba a aiki da ni ana karanta ni ba a aiki da ni saboda haka utla wala yu'malu bi ana karanta ni ba a aiki da ni to yanzu na riga na fita daga cikin su an gane wannan ko to an ce mun saura minti biyu a lokaci yayi a take insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tsaya a nan wajen a dama ai mana wannan hadisi zai zama hujja cewa qur'ani maganar Allah ne dama daga wajen Allah yanzu kuma ya koma wajen Allah kaga hujja ne cewa qur'ani maganar Allah ne ya zama raddi kenan ga mu'tazilawa ko masu inkarin kasancewar qur'ani maganar Allah suna cewa qur'ani halitta ne wa iyaz billah wa alaikum assalam eh shi addini mutum ya kuskure dama man za a mai nasiha cikin hikima sai idan an ga mutum kangarar rai ne sannan sai a mai zafi sosai an gane za a fara mai wa'azi da hikima da wa'azi mai kyau a nuna mai kuskuren wannan abu in an mai bayani aka fahimci da ganganci yake yi to shi kenan sai a ɗauki mataki a kan shi ta an naka turi da wani kasar da min ubada ya ilayhi shi ne. salaf suna amfani da wannan lafazin min ubada aw min ubada wa ilayhi yaqul daga Allah ne Qur'ani ya fara kuma daga zuwa gare shi zai koma wato Allah ya fara faɗin shi kuma tashin kiyama Qur'ani zai koma wajen Allah sai mutane su koma babu Qur'ani tare da su sai jahilci la taqumu sa'a illa ala ashrarin nas ko hatta la yuqal Allah Allah tashin kiyama ba zai tsayu ba sai an daina kiran sunan Allah shine wannan lokacin za mu ji karin bayani gobe Allah ya sai mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk